عن العالمين لا تنفع دعاة الطائعين ولا تضره مأسية العاسين من عمل الطاعات فهو الفائز بالثواب مسنين ومن عمل المعاصي فهو مع الكاسرين ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا توصى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له اله اله الخلق اجمعين واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون بفعل ما يرضيه من الطاعات وترك ما يبغضه من المحرمات واعلموا عباد الله أن عز العبد في عبوديته لربي عز وجل وقوة المسلم في توكله على مولاه وغناه في مداومة الدعاء برفع حاجاته كلها إلى الله تعالى وفلاحه في إحسانه لصلاته وحسن عاقبته في تقواه لرب العالمين وانشراح صدره وسروره في بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الكلب ودمانينة قلبه في الإكثار من ذكر المنعم جل وعلا وانتزام أمور الإنسان واستقامة أهواله بالأخذ بالأسباب المشروعة وترك الأسباب المحرمة مع تفويض الأمور كلها للكالك المدبر سبحانه وتعالى والكسران العبد وكذلاله في ركون إلى الدنيا والرضا بها والنسيان الآكرة والإراد عن عبودية الرب جل وعلا قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورجوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمون وقد جعل الله لكم إبرة في الأمم الماضية والقرون الخالية فقد آذاهم الله تعالى طول الأعمار وجرت من تاتهم الأنهار وشيدوا القصور وبنى الأمصار ومتئوا بقوة الأبدان والأسماء والأبصار ومكن الله لهم في الأرض وسكر لهم الأسباب فما أغنى عنهم ما كانوا فيه من القوة والنعيم ولا دفعت عنهم الأموال والأولاد قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وهاك بما كانوا به يستهزئون والسعيد من اتعذ بغيره والشكي من وئذ به غيره فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واستعدوا للقاء الله بما تقدرون عليه من الأعمال الصالحات ولا تغرن آذان الدنيا وطول الأمل قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزق إلى يوم بعثون واعلموا أن الاجتماع الخير كلها في عبادة الله وحده لا شريك له على ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكلاس ومحبة الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينال أحد رضوان الله عز وجل ولن يدخل الجنة ولن يسعد في حياتي وبعد مماتي إلا بعبادة الله تبارك وتعالى وللعبادة خلق المكلفون قال تعالى وما كلبت الجن والإنس إلا ليعبدون ولرد الرب عز وجل بعبادته وفرحه بها وكثرة منافيها للمكلفين وأموم بركاتها وسبوق خيراتها في دارين أمر الله بها في الليل والنهار وجوبا أو استيبابا مقيدة أو مطلقة ليستكثروا منها السابقون وكمال الإبادة هو كمال محبة رب العالمين وكمال الذل والخضوع للمعبود سبحانه مع موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وجوده وكرمه أن شرع العبادات للمكلفين كلهم كلهم يتقربون بها إلى الله سبحانه ليثيبهم وبين لهم الأوقات الفاضلة التي يتضاعف فيها ثواب العبادات ليستكثروا من من الخيرات ولو لم يبين لهم الزمان الفاضل لم يعرفوا قال الله تعالى وليعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإذا شرع الله عبادة دعا المكلفين إلى القيام بها والتقرب إلى الله بها فإذا لم يتمكن بعض المكلفين من فعلها فتح الله للمكلفين أبوابا من الطاعات وشرع لهم من الطاعات من جنس ما فاتهم من العبادات لينال العباد إذ الطاعة وثواب القربات فمن لم يدرك والديه فقد شرع له الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج عنهما وصلة رحمهما وإكرام صديقهما ومن أدركهما ثم مات وكذلك يستمر على برهما عن أبي أسيد السائدي أن رجلا قال يا رسول الله هل بكي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ آدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود والكالة بمنزلة الأم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال, قال رجل يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل من أمك لك قال لا قال فهل لك من كالة قال نعم قال فبرها رواه الترمذي ومن لم يجب يجد ما لا يتصدق منه فليعمل بيده وينفع نفسه ويتصدق عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يأتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يستدي قال يؤين ذا الهاجة الملهوف ملهوف قيل له أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة وفي الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وأمرة تامة تامة تامة ألا ما أعظم نعم رب العالمين على العباد وما أكثر أبواب الخير وما أجل أبواب الحسنات فاعمل أيها المسلم بإخلاص واتباع الهدي النبوية ولا تزهدن في أي عمل صالح ولو كان قليلا ولا تحقرن السيئة ولو كان صغيرا فإن لها غالبا وحسابا أيها المسلم إذر على حسناتك وافز من البدع فإنها تهدم دينك وتبطل حسناتك أو تنكس ثواب الأعمال الصالحات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن ابتدى في الدين ولمن تدردهم الملائكة عن هوده الشريفة الذي من شرب منه شربة لم يزمع بعدها أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من ابتدى في الدين وغير سوقا سوقا لمن غير بعدي رواه البخاري كما عليك أيها المسلم أن تحذر من المحرمات والمعاصي وأن تبتعد عنها وتبجدها فإنها تكسي القلب تكسي القلب وتكوي النفاق وتغذيه وهي من أسباب سوء الكاتمة وهي التي تمرد النفس والتي تجعلها قصية وتجعلها متمردة متجرئة على المعاصي الله حتى إن العبد إذا أصر على معاصي الله فإنه لا يقدر غالبا في نفسه بل تقوده إلى كل شر والعياذ بالله قال الله تعالى فخلف من بعدهم كلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عمل وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ومعنى يلقون غيا قال المفسرون واد في جهنم كبيث شديد الهر وارث أيها المسلم على المسابقة إلى الكيل لتكون من الموئدين بالدرجة الأولى وإياكم والتأكر عن الآمال الصالحات والتكاسل عن فيل الكير فتؤاكب بالتأكر عن رتبة الفائزين وقد تؤاكب بدخول النار مع الداكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأكرون حتى يؤكرهم الله وفي رواية لا يزال قوم يتأكرون حتى يؤكرهم الله في النار قال الله تعالى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 الحمد لله العظيم السلطان قوي البرهان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله تعالى بمحبتي وطاعتي ولا تتعرضوا لغضبه بمعصيتي عباد الله كونوا على الحق أعوانا وبأقوة الإسلام إكوانا وتمسكوا أيها المسلم بالنسيها وهي محبة كل خير ونصرة وإز وتعييد لمن سوه له والنسيها شان عظيم عن أبي تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نسيها الدين نسيها الدين نسيها قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم ومن حقوق المسلمين على المسلم الاهتمام بأمورهم والقيام بحقوقهم وإهادتهم بالدعاء والحرص على ما ينفعهم وكف الأذى والذر عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يؤكر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفي حديث أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما dukkan godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin tarikai mai komai mai kowa wanda ya umarce mu da mu aikata ayyuka na kwarai a cikin rayuwarmu sannan kwadu wanda ya aiki na kwarai to zai samu sakamako duniya da lahira da haka kudubanmu na yau yana magana a kan gaggawa ga koma ga ayyuka na kwarai a yau juma'a 20 ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shekara 1442 wanda ya daidai da shida ga watan ashirin. mu sani cewa lalle Allah su ta'ala ya ya lada ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu aikata ayyuka na kwarai domin duk mutumin da ya aiki na kwarai to zai samu alkhairinsa nan duniya da kuma lahira mu sani cewa lallai ita ibada shine abun da zai ɗaukaka bawa shine mutum ya girmama Allah ya bauta mishi sannan kuma ƙarfin musulmi yana kasancewa lokacin da ya dogaro akan Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da mutum ya maida al'amarin ga Allah sannan kuma duk abun da ya same shi zai roƙi Allah subhanahu ta'ala ya yaye mishi to wannan ya ci nasara wannan ne hanyar da zai samu nasara sannan kuma zai samu kyakkyawan makoma lokacin da zai koma ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai yalwata mishi kirjinsa ya kasance yana cikin farin ciki sannan kuma zai kasance cikin ayyukan da zai yi wa iyayensa biyayya sannan ya sadar da zumunci sannan ya kyautata wa halittu sannan kuma yana son ya samu natsuwan zuciya shine yawaita ambaton Allah subhanahu ta'ala idan kana son zuciyanka ta natsu to ka ringa ambaton Allah subhanahu ta'ala haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani sannan kuma wanda ya asara ya tabe shine wanda ya karkata zuwa ga wannan duniya din ya mai da ita ce abun yarda sannan kuma ya manta da lahirarsa sannan ya bijirewa bautan Allah subhanahu ta'ala Allah yake cewa lalle wayanda ba sa tsammanin saduwa da mu sannan kuma suka yarda da duniyan suka natsu da ita to lalle wayannan kasu sun gafala kuma sannan makoman su shine mai huta don haka duk mutumin da ya mai da al'amarin shi ya manta da lahira to ya san cewa ya yi asara yana cikin wanda suka kasance masu asara don haka mu yi kokari mu yawaita ayyuka na kwarai sannan allah subhanahu ta'ala ya sanya mana abun lura abun dubawa ga al'umman da suka wuce ko karnoni da suka shige allah su ta'ala ya ba su tsawon shekaru mutum zai shekara dubu ko fiye da haka amma duk da haka ina suke yau to bere mu wanda shekarun manzo allah sallallahu alaihi yake cewa shekarun al'ummarsa shekara sittin ne zuwa saba'in to su ma da aka ba su shekara dubu su ma babu su yanzu sai dai ka ji labarinsu to haka mu ma kuma wata rana babu mu sai dai labarin mu. sannan kuma koramai suna gudana a ƙarƙashin gidajensu sannan kuwa suka gina manya-manyan gini sannan kuwa suka ji daɗi da jikunansu suna ji sosai suna da ƙarfi wanda sun fi mu ƙarfi kamar samudawa in ka karanta tarihinsu za ka ji mutane wanda suke da karfi kuma suna da girman jiki to amma dukansu a yau babu su sannan mutumin kirki shine wanda ya wazantu ko kuma mutane suka wazantuwa daga gare shi ya kasance duniyan bata ɗauke shi ba ya kasance abun koyi ga mutane don haka kar mu kuskura wannan rayuwar duniyan ta ruɗe mu daga kowa ya yi ƙoƙari yadda zai sadu da Allah maɗaukakin sarki kuma wannan zai kasance wajen ayyuka na ƙwarai duk mutumin da ya ayyuka na ƙwarai to insha Allah zai sadu da Allah da kyau sannan duk mutumin da ya aikata ayyuka na munana to zai samu abun da ya aikata sannan mu sani cewa idan ana son a samu tarin alkairai shine wajen bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai sannan kuma ya kasance ya dace da karantarwa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duk ibadan da zaka yi dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba kuma ba sabansa ba kamar yadda yace mana alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku da sunnata da kuma sunnan kalifofina to wajibi ne mutum ya kasance in zai ibada ya kasance ibada ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mishi kafi ya yi shi sannan ya kasance ya tsarkake wannan kuma aikin da zai yi ya kasance ya yi niyya mai kyau dole kuma sai ka tsarkake niyyanka sannan kuma mutum ya so Allah fiye da kowa sannan ya so manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fiye da kowa kuma son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne ka yi mishi da'a duk abun da ya umarni sannan ko ka gaskanta shi cikin abun da ya bada labari sannan ka nisanci abun da ya hana ko ya tsawa wannan ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana ce maka kai kaza ba kai kuma abun da kake daban ko kuma akwai wani ne wanda yake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai tsara maka inda za ka ibadanka sannan kuma mutum bai zai ci nasara ba ko ya shiga aljanna Allah suna ta'ala face sai ya yi ibada kai gaba ɗaya ma an halicci al'umma ne ko ko aljannu da mutane ba don wani abu ba sai don su bauta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ba mu halicci aljanni da mutane ba face su bauta mini kawai don haka an halicce ka ne ka zo ka yi bauta kuma bauta ya kasance ka yi ta inda Allah da manzonsa suka karantar sannan kuma mutum zai samu yarda ga ubangijinsa wajen bauta sannan da farin ciki da yawaita ayyuka na kwarai wannan shine mutum zai samu mai ka kasance ka samu kusanta da Allah subhanahu ta'ala ko kuma yardan shi idan mutum ya yawaita ayyuka na kwarai sai Allah yarda da shi kamar yadda ya bisa bai ce radiyallahu anhum wa radu'an so sai mutum ya aikata ayyuka na kwarai Allah subhanahu ta'ala zai yarda da shi sannan ya yi sabanin haka kuma Allah subhanahu ta'ala zai fushi da shi sannan mu sani cewa dukkan ibada yana kasancewa ne wajen son Allah maɗaukakin sarki kuma dukkan sannan dole ya kasance sannan yana daga cikin ramin Allah subhanahu ta'ala da tausayin shi ga mutane ya shar'anta musu ayyuka wanda za su kusance shi kuma ya yi musu haka domin su kasance sun samu lada sannan kuma ya gaya musu lokuta na falala wanda mutum idan ya yi aiki zai samu lada mai yawa ba don wani abu don mutane su yawaita ayyuka na kwarai to haka Allah ya ce wa malam ma lam takunu ta'lamun sannan Allah subhanahu ta ta'ala zai sanar da ku abun da ba ku sani ba to haka Allah ya ga mana akwai lokuta na falala wanda za ka je ka aiki za ka ga akwai lokacin da mutum zai inganta nafiloli na sallah ko wanne lokaci ko na azumi ko na zakka duk za ka same su akwai farilla sannan kuma akwai mai na nafila sannan Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ibada da addu'a ga bayi da tsayuwa don haka don haka don su kusanci Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan ibadun ne kawai ba don ya don mu kusanci Allah subhanahu ta'ala don shi Allah subhanahu ta'ala baya bukatan komai a gare mu shi mawadaci ne daga bayinsa amma in kai aiki na kwarai to kai ne amfanin zai koma gare ka sannan yana daga cikin ayyuka na kwarai malamai suka ce shine duk mutumin da ya samu iyayensa to ya musu biyayya sai shari'ar musulunci ya shar'anta mutum ya wa iyayensa biyayya ya yi musu addu'a sannan ya musu sadaka ko ya yi musu haji lokacin da ba sa nan ko kuma ya sadar da zumuncin da suke sadarwa ko ya girmama abokanansu sannan idan suka rasu kuma ya kasance ya ci gaba da yi musu addu'a kenan ko da mutu ya rayu da iyayensa bayan sun rasu zai ci gaba da musu aiki ko kuma ya ringa musu addu'a Allah ya gafarta musu sannan yake cewa ita goggo tana matsayin uwa da haka lokacin da mutum bai samu uwa ba zai iya samun wannan kai yafin do kai uwar uwa ita ma tana matsayin uwa lokacin da uwa ba ta nan sannan manzo Allah sallallahu alaihi yake ce mana a cikin ayyuka na kwarai da za mu yi ya nuna mana lokuta yake cewa duk mutumin da ya sallan asubahi sannan ya zo na wurin da ya sallah yana ambaton Allah har lokacin da rana ya fito idan ya tashi sallah raka guda biyu za a ba shi ladan ya yi aikin hajji da umra cikakke don haka ga ayyuka na kwarai sai dai mu ne kawai ba ma gaggawa mu koma zuwa gare su ayyuka da ya kamata mu ɗauka na kwarai suna da yawa amma mutane ba su damu da su ba ana mantawa a zona a ɓata lokaci a kan banza sannan ka sani ya kai musulmi da tsarkake aiki ne da bin kuma shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa za a karɓa maka aikinka sannan kuma karkare na aiki mai kyau komai ƙanƙancinsa sannan kuma ka karkare na aikin da bai da kyau sabo komai ƙanƙancinsa domin akwai lokacin da za a zo ma hisabi a kan shi da haka mutane a kiyaye ayyuka na kwarai sannan mutum ya lura da su sannan ya kiyaye ko abubuwan da suka kasance fararru na bidiyoyi domin lallai ita bidiya tana rusa addini mutum sannan tana ɓata mishi ayyukan shi na kwarai Allah yake cewa ku da kuka yi imani ku yi wa Allah da manzonsa da'a kar ku ɓata ayyukanku kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka zo wanda suka yi bid'a a cikin addini sannan in suka zo za su sha ruwa a tafki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su kore su sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasukan fasukan liman gayyara baji a nisatar da su a nisatar da su wanda suka canja a bayana haka sai kenan aiki ma kafin ya kasance karbebe to dole ne sai ka yi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan mu yi gaggawa zuwa ga ayyuka na kwarai domin mu samu daraja maɗaukaki sannan kuma mu nisanci jinkirta aiki na kwarai ka ce sai lokaci kaza sai gobe zan yi kaza sai jibi zan yi kaza lokacin da ka tuna za ka yi aiki na kwarai to ka yi ƙoƙari ka yi shi a wannan lokacin don ba kai ba ne da anjima. in ya shige ka kuma ka yi asaran shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wal asr innal insana lafi kusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su gushe ba suna jinkirta har Allah subhanahu ta'ala ya jinkirtar da su kuma Allah ya sai ya bi wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun akwai as-sabiquna sabiqun mutanen da suka kasance su ne na gaba-gaba to ula'ikal muqarrabun wannan su ne na kusa-kusa wanda suke sauri suke gaggawa wajen aikata ayyuka na kwarai to wayannan su ne as-sabiqun sai Allah subhanahu ta'ala yace fi jannatin na'im suna cikin aljanna mabuciyan ni'ima sannan manzo yana daga cikin kuma haƙƙoƙin musulmi akan musulmi shine muhimmantu da al'amuran musulmai sannan mu tsaya kan haƙƙoƙinsu sannan mu kiyaye su da addu'a sannan da kwaɗayi a kan abin da zai amfanar da su sannan kuma mu nisanci abin da zai cutar da dukkan musulmi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ba mumini bane baya tare da mu mutumin da bai girmama babba ba kuma baya tausayawa karami sa'annan kuma baya umarni da mai kyau sannan baya hani da abubuwan da ba su da kyau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aikata ayyuka na kwarai ya gafarta mana kurakuranmu اللهم دينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله